Sashen Hausa na Rediyo Elwa Jos Nigeria ke gabatar muku da wannan shiri mai ƙayatarwa wanda ƙungiyar nazarin littafi mai tsarki ta TTD ta ɗauki nauyin gabatar muku. Sai ku zauna a natsa ku saurari shirinmu na yau, Ubangiji ya yi mana jagora. Amin. Jama'a sauraronmu, mu da wannan lokaci, mu kuma da sake saduwa da ku a wannan fili namu mai tarin albarka. Filin nan ne wanda muke yin nazari, a cikinsa kuma muke bincikawa ne daga cikin maganar Ubangiji Allah. Mun godewa mu domin kyakkyawan jagorancinsa da taimakonsa, da kuma koya mana maganarsa da yake yi. Muna yi muku godiya masu sauraron mu domin na ba da gaskiya kuna nan kurkusa da akwatunan rediyon ku, domin mu yi wannan nazari tare, mu kuma koya daga cikin maganar Ubangiji Allah. Muna yi muku godiya, Allah ya sa muku albarka, domin saƙonninku da kuma taimakonku, duka suna ƙarfafa mana zuciya ƙwarai da gaske. Allah Ubanmu na sama ya ci gaba da sa maku albarkarsa. To, kafin mu ci gaba, bari mu godewa masu sauraronmu waɗanda taimakonsu yana zuwa gare mu. A ciki akwai ita Malama Kiristiyana Nuhu daga goyi cikin jihar Adamawa, yi maki godiya ƙwarai da gasken gaske, mun ga saƙon taimakonki. Allah ya ci gaba da sa maki albarka da kuma iyali. Muna kuma yin godiya ga dukan masu sauraron mu ma waɗanda ba ma iya gane sunayen wanda suka turo, bale mu iya shaidawa mu yi godiya, amma Allah wanda kuka yi wa ya sani bari ya sa maku albarkarsa. Mun gode maku ƙwarai da gasken gaske. Sai kuma saƙon gaisuwa daga Rabran Dauda Kabiru. a e kuwa ɗan sarai cikin katsina DCC. Ya ce gaskiya Allah yana ta taimako mu wajen ƙarfafa sababbin tuba waɗanda muke da su. Sai dai har yanzu damuwa guda ɗaya ce rashin abin hawa da yake wuraren sun yi nisa, lallai akwai fa wannan buƙatar. Turarren dauda kabirin muna godiya ƙwarai da gaske. domin ƙoƙarinka na kula da sababbin tuba waɗanda suka ba da gaskiya ta dalilin wa'azin da suka ji a rediyo Elwa. Kana ƙoƙari bayan wurin da kake hidima kakan ziyarce su a wuraren da suke, gashi wuraren da nisa? Mun gode domin ƙwazanka da kuma ƙoƙarinka na ƙarfafa su, wanda ma mun ji ɗaya daga cikinsu har yana ƙoƙarin bi da iyalinsa? suna yin sujada a gida inda ya mai da ɗakinsa ya zama wurin sujada. To, Ubangiji Allah wanda yake a sama, ya yi mana tanaji, mu iya samun abin hawa ko da mashin ne wanda za ka riƙa mora, domin ka iya taimaka masu wajen ƙarfafa su cikin ban gaskiya. Hakanan kuma muna kira ga masu sauraronmu wanda duk ruhun Allah ya taɓa shi. yana jin zai yi taimako ko da za mu samu mashin ne ɗan sakan wanda zai zama da taimako? Ai, ba sai mun samu sabo ba musamman saboda irin mugun yanayin da muke ciki, za a yi a tuntuɓe mu, kuma Ubangiji Allah ya sawa waɗanda suke da irin wannan niyya albarka. Mun gode wa shi Rabran Dauda Kabiru. Sai kuma Mr. Garba Jabu ko Fasto Garba Jabu shi kuma yana aiki ne na EMS a Kadago, a Kauri cikin jihar Kaduna. Ya ce matarsa ta rasu shekaru biyu da suka wuce, kuma ya yi aure ranar sha biyu ga watan biyu. Na shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya ce, Me yi masa addu'a, to Ubangiji sa albarka? ya kuma riƙe ku kai da mataka ku ci gaba da wannan aiki na bishara. Sai kuma Musa Yakubu Isa SCID a na cikin jihar Naija, ya ce, Ku yi mana addu'a, domin ban daɗe da tuba na ba da gaskiya ba, kuma ina godiya saboda aikinku, kuma ina buƙatar littafi mai tsarki. Gamsa Yakubu Isa da taimakon Allah saƙonka zai iso zuwa gare ka sannan a hankali. Muna jiran Ubangiji ta na mana mu kuma san yadda za mu tuntuɓe ka domin ka samu wannan saƙo Allah ya riƙe ka a cikin ban gaskiya. Ƙarshe sai Fasto Sunday Ibrahim a EYN Nguyu ya a can a Hawul kenan ya ce tambaya ta ina yi muku godiya, kuma Ubangiji Allah ya bishe ku domin ina sauraron ku kowace asuba. E, zahirin gaskiya ba muna yi kowace asuba ba ne, amma muna yi daga litinin ne zuwa juma'a, amma mun gode ƙwarai da gaske, domin yadda kake sauraronmu daga can Hawul a cikin jihar Borno. Ƙarshe sai ɗalami Makaho a Mango cikin jihar Filato, Rediyo Yalwa na yi maka godiya, na kuma miƙar miƙo saƙon gaisuwa saboda ƙoƙarinka na sauraronmu da kuma aiko taimako, Allah ya sa maka albarka. Mahalicinmu da ubanmu na sama mai iko dukkan mana gode maka domin kyakkyawan zarafin nan da ka ba mu wanda za mu yi nazari cikin maganarka. Mun kuma gode ma domin ma sauraron mu waɗanda kake su muna aikin nan tare Allah kada ka gaji shi suka ci gaba da sa masa albarkarka. Muna addu'a domin ma sauraron mu ka bishe su yayin da za mu yi nazarin nan tare ka koya mana magana ka domin ta zama da amfani. Yayin da za mu je ta mu riƙe mu yi aiki da ita ta haka ne za mu zama ‘ya'yanka masu albarka. A cikin sunan Ubangijinmu Yesu almasihu mai cetonmu. Amin. To, mazauraranmu muna nan muna nazari a cikin littafin annabi Ishaya, idan ku manta ba, nazarinmu na baya mun dubi alƙawarin Allah ga Isra'ila. Allah shi mai alkawari ne, mai kuma cikawa, kuma shi babban mai fansa ne cikin yalwa alherin alkawarinsa, yakan zaɓi. ya yi tafiya tare da waɗanda suka zama masu aminci a gare shi. Ko yau ma, alkawarin Allah zai tabbata a kanmu ne in mun watsar da muguntanmu muka tsaya gare shi. To yau a cikin nazarinmu, za mu shiga Sura arba'in da uku ne da kuma Sura ta arba'in da hudu a cikin littafin nan na annabi Ishaya. To za mu karanta Ishaya arba'in da uku daga aya ta fari. Ya Isra'ila Ubangiji wanda ya cece ku ya ce, Kada ku ji tsoro, na fanshe ku, na kira ku da sunan ku kunawa ne, sa'an da kuke bi ta cikin ruwa mai zurfi, zan kasance tare da ku. wahala ba za ta fi ƙarfinku ba, sa'an da kuka bi ta cikin wuta, ba za ku ƙuna ba, wuya ba za ta same ku ba, zan kuma cece ku. Gama ni ne Ubangiji Allahnku mai tsarki na Isra'ila wanda ya cece ku, zan ba da Masar da Habasha da Seba ga Cyrus domin fansarku. ku. zan ba da dukan al'ummai domin in ceci ranku, gama kuna da daraja a gare ni, gama na ba ku girma, ina kuma ƙaunarku kada ku ji tsoro ina tare da ku. Daga gabas mafi nisa da kuma yamma mafi nisa zan kawo jama'ar ku zuwa gida, zan faɗa wa kudu su bar ku ku tafi, arewa kuma kada ku riƙe ku a can. bari mutane na su koma daga manisantan ƙasashe, daga kowane sashe na duniya su mutane na na kira, na kuwa halicce su don su girmama ni. Allah ya ce ku kirawo mutane na a ɗakin shari'a, suna da idanu amma makafi ne suna da kunnuwa amma kurame ne. kirawo sauran al'ummai su zo ga shari'a cikin allolinsu wane ne zai iya faɗa abin da ike a gaba, a cikinsa a cikinsu kuma waye yi furci a kan abin da yake faruwa yanzu. Bari, waɗannan alloli su kawo shaidu don su tabbatar da daidai suke su shaida gaskiyar maganganunsu, ya jama'ar Isra'ila ku ne shaiduna na zaɓe ku al'umma, baiwata domin ku sanni ku gaskanta ni, ku kuma fahimta ni kaɗai ne Allah, in ban da ni ba wani Allah ba a taɓa yin wani ba, ba kuwa za a yi ba, ni kaɗai ne Ubangiji, ni kaɗai ne. wanda yake da ikon yin ceto, na faɗi abin da zai faru sa'an nan na zo domin in yi taimako. Ba wani gunki da ya taɓa yin haka, ku ne shaiduna ni ne Allah na ni kuwa haka nake titir. Ba wanda zai iya tserewa daga iko na ba mai iya sake abin da na riga ya na yi. Allah mai tsarki na Isra'ila, Ubangiji wanda ya fanshe ku ya ce, domin in cece ku, zan aiko sojoji daga Babila, zan rushe ƙofofin birni, sowan mutanen birni za ta zama kuka ni ne Ubangiji allah kuma ya tsarki na Isra'ila. Ni ne na halicce ku, ni ne kuma sarkinku, tuntuni Ubangiji ya shirya hanya a cikin teku, da turba kuma a cikin ruwa. ya bi da manyan sojoji zuwa hallaka sojojin karusa da na dawakai sun faɗuwar was ba su ƙara tashi ba, an hure su kamar ‘yan wutar fitila. Amma Ubangiji ya ce, Kada ku makalewa abubuwan da suke cewa ko ku roƙi tunanin abin da ya fara tuntuni ko ya faru tuntuni, ku du abin da nake shirye yi, yana faruwa ma, kuma ina ganinsa yanzu. Zan yi hanya a cikin jeji in kuma ba ku rafuffukan ruwa a can, hada namomin jeji za su girmama ni, diloli da jimanai za su yi yabona, sa'ad da na sa kogunan ruwa su yi gudu a hamada, domin su ba da ruwa ga zaɓaɓɓun mutanena. Su ne mutane da na yi domin kaina za su raira mani yabai. Ubangiji ya ce, Amma ba ni kuka yi wa sujada ba, kun gaji da ni ya Isra'ila, ba ku kawo mini hadayun ƙonawa na tumaki ba, ba ni kuke girmamawa ba da hadayunku. Ba nawaita muku da neman hadayu ba, ko in gaji yadda ku da roƙon turare, ba ku sayi turare domina ba, ko ku gamshe ni da kitson dabbobinku maimakon haka? sai kuka nawaita mani da zunubanku, kuka gajiyar da ni da abubuwan da kuke aikatawa da ba daidai ba, duk da haka ni ne Allah wanda ya shafa zunubanku, na kuwa ya haka saboda yadda nake ba kuwa zan ƙara tunawa da zunubanku ba. Bari mu tafi ɗakin shari'a ku kawo ƙararrakinku ku gabatar da matsalolinku domin a tabbatar da kuna da gaskiya. kakanninku na farko sun yi zunubi, manyanku sun yi mani laifi, zan musunci masu mulkin masu jadai. saboda haka zan jawa Isra'ila hallaka. Bari, zan la'anta mutane na masu eh, sha zagi. Ubangiji ya ce, Ku saurara yanzu ya Isra'ila bawa na zaɓaɓɓun mutane na zuriyar Yakub, ni ne Ubangiji wanda na halicce ku, tun farko na taimake ku, kada ku ji tsoro, ku bayina ne zaɓaɓɓun mutane na waɗanda nake ƙaunaku, zan ba da ruwa ga ƙasa mai ƙishi, in kuma sa rafuffuka su yi gudu a hamada. Zan kwararo da albarka a kan ’ya'yanku in sa albarkata kuma a kan zuriyaku, za su yi kurami kamar ciyawa da ta samu ruwa sosai, kamar itatuwan wardi a gefen rafuffukan ruwa mai gudu, da ɗaya da ɗaya, da ɗaya da ɗaya mutane na za su ce, Ni na Ubangiji ne, za su zo su haɗa kai da jama'ar Isra'ila. kowanne, zai ɗaura sunan Ubangiji a dantsansa, ya ce da kansa, ɗaya daga cikin mutanen Ubangiji. To, bari mu tsaya nan Ubangiji ƙarawa maganarsa albarka amin. A cikin nazarin nan namu za mu dubi, Ubangiji Allah shi ne mai fansa, fansa ta Ubangiji ce, ya kuma yi wannan? domin ni da kai da muka zo wurinsa cikin almasihu mu iya samun fansa daga dukan zunubanmu. Allah ya yi shiri ya fanshi jama'arsa Isra'ila. A cikin Sura ta arba'in da uku daga aya ɗaya zuwa bakwai Ubangiji ne kaɗai mai fansa, ko da yake, Allah ya yi wa Isra'ilawa hukunci saboda taurin kai da rashin biyayyarsu. su. bisa ga Sura arba'in da biyu aya ashirin da hudu da kuma ashirin da biyar da haka yanzu. Ya riga ya tabbatar musu da ƙauna cewa kada su ji tsoro gama ya fanshe su, ya yi kiransu da sunansa, ya kuma ce sunasa ne. Zai lura da su a kan hanya daga Babila zai kiyaye Isra'ila lokacin da suke ratsa ruwa da koguna, har ma a cikin wuta. Ubangiji Allah ya ce babu abin da zai cuce su, Ubangiji zai tattaro zuriyar Isra'ila daga kusurwoyi hudu na duniya. Abin da ya wahalar da Isra'ila suka zama bayi aka tarwatsa su fuskar duniya shine zaɓin da Allah ya yi masu, da kuma kiran da ya yi masu na zama al'ummarsa, sai suka watsar da shi suka rungumi gumaka na al'ummar da ke kewaye da su. shi sa Ubangiji ya yi fushi da su, ya kuma hukunta su suka zama bayi. Amma yanzu Ubangiji yana magana fansa ne domin shi mai fansa ne, sai ce, Al'ummai ma za su tattaru, za kuma su ba da shaida a kan allolinsu, irin waɗannan alloli ba su iya aikata komai. tun da can ba su iya yi ba kuma ba za su iya yi ba yanzu balle kuma har abada domin waɗansu allolin ma, ana yin su ne da itace wanda ake sawa a wuta don a yi girki, ko kuma don a ɗinɗima jiki. Allolin irin waɗannan mutane ba sa magana, ba su iya yin anabci, ba su iya shaida abin da ike faruwa ko wanda zai faru. idan ma wuta ta tawo waɗannan alloli ba za su iya gujewa ba, suna da bakuna ba su magana, suna da idanu ba na gani ba, kunnuwansu marasa amfani, ai, alloli ne ma waɗanda sai an ɗauke su an canza su zuwa wani guri, amma mutum mara hangen nesa da tunani. Sai ya je ya risina masu su zama Allah a gare shi, babawauta wauta. da kuma cikakken rashin hankali kenan na raina Ubangiji Allah mai iko duka. Duk wanda ya lissinawa wani abu, ko kuma ya ɗauki wata laya ko guru, ko wani tsari da wani abin da yake tunani ya canja shi da Ubangiji Allah, ba za ya taɓa ganin fansa Allah a cikin rayuwarsa ba, domin ya na Ubangiji Allah. Ubangiji ya nuna wa Isra'ila shi ne mai fansa. a aya sha hudu zuwa ashirin da ɗaya? Allah ya yi wa ’ya'yan Isra'ila magana da shike sun zama ’yan bautar talala a Babila, ya yi masa alkawari cewa, Za ya cece su daga hannun Babilawa, ya kuma dawo da su cikin ƙasarsu. Mutuna nazarin mai yana magana Allah shi ne mai fansa, shi kuma wanda zai buɗe musu hanya kamar yadda ya buɗe masu lokacin da suka baro ƙasar Masar. Ai, jan teku ya buɗe, ruwa ya dare suka haura ta sandalariyar ƙasa, abin da ba a taɓa samun wata al'umma da abin al'ajibi haka ya taɓa faruwa da su ba. Sai bani Isra'ila, zaɓaɓɓen iri na Allah waɗanda Allah ya aiko annabawansa daban-daban zuwa gare su. ya kuma aiko da Yesu almasihu amma kangarewarsu da rashin gani na ruhaniya ya sa suka makance, almasihu ma da ya zo, sai suka gicciye shi, amma sun manta, almasihu zai sha wuya bisa ga nasoshi, kuma za a kashe shi ya tashi ya hau sama ya kuma dawo, jinan nan nasa zai zubas. Shi ne zai kawo ƙarshen kowace hadaya da ɗan adam yake yi da dabbobi domin jininsa mai tsarki ne wanda shi ne aka zubas, mai iya fansa ’yan adam shi isa babu wani annabi, wanda ya zubar da jininsa domin fansan mutane saboda shi ma mutum ne? Magana Allah kuma ta tabbatar mana da cewa gama dukan mutane sun yi zunubi. sun kuma kasa ga darajar Allah, Yesu almasihu, da yake shi sura Allah ne, ruhun Allah ne, kalmar Allah ne, ba shi da zunubi, shi ya sa ya cancanci ceton mutane. Aiko lokacin haihuwarsa ma mala'ika Jibra'ilu ya gaya wa Maryamu cewa ɗan nan da za ki haifa, za a kira shi ɗan maɗaukaki, kuma shi ne kaɗai yake da ikon ceton jama'arsa daga zunubansu. Wannan fa, yana tabbatar mana da fansa ta Ubangiji wadda ya yi a cikin Ubangijinmu Yesu almasihu, ɗan wana? wane ne mai fansarka, ’yarwa, wake ka dogara ga shi, muna ga Yesu almasihu wanda ya zo wannan duniya kuma ya yi aikin fansa. Allah ya tunawa da bani Isra'ila shi ne mai fansarsu, mai ceto, wanda ya buɗe musu hanya ya cece su, suka yi tafiya a sandararriya ƙasa haka Allah yake buɗe mana hanya cikin Yesu almasihu. don mu iya kaiwa ga rai, domin babu wani aiki ko fama ko wani abu da za mu iya yi da zai iya kai mu wurin Allah idan ba ta wurin alherin Allah ba. Shi yasa, Ubangiji ya ce shi ne wanda ya shanye musu jan teku, shi wannan da ya shanye musu jan teku yana da iko, ya kuma sa rafuka su yi gudu a cikin hamada. yana da iko ya yi abin da mutum yake ganin kaman ba mai yiwuwa ba ne, Mun gani hamada wuri ne wanda babu ruwa babu tunanin samun shi amma Allah yana da iko ya bulbulo da ruwa a inda hamada take. Ceton Ubangiji kenan, ya kawo shi ta wurin Yesu almasihu domin ɗan adam ba shi da wani aiki wanda zai iya yi, domin Allah ya saurare shi ko ya karɓa. Ai, Allah ta nuna mana aiko kyawawan ayyukan mu ma suna daidai ne da riɓaɓɓen zane don haka ba mu da wani abu da za mu iya kaiwa Allah. domin shi mai fansa ne sai abin da shi ya yi, shi ne zai iya kubutar da mu. A da ashirin da biyu zuwa ashirin da takwas, nan kuma aka nuna mana cewa ko da yake Ubangiji, ya nuna masa alheri ba su kira bisa gare shi ba, har ma suka gaji da Ubangiji Allah, ba su kawo masa hadayu na ƙonannun hadayen da yake so ba. kamar yadda yake so. Ba su kawo mai kayan zaƙi ba, ba su kuma kawo mai shaida godiya ba duk da haka Allah da kansa ya shafa laifofinsu. Sabili da kansa kuma, ya zaɓa ba ma zai ƙara tunawa da zinubansu ba, domin kada su zama abin zargi ko da yaushe don haka mu ma cikin Ubangijinmu Yesu almasihu abin da Yesu almasihu ya kan gice, shi ne ya Allah ya yafe mana zinubanmu. Allah ba za ya ƙara tunawa da laifofinmu ko zunubanmu ba, don haka mai bin Yesu almasihu shi ne yake da tabbas, ba sai ya yi faman neman aikin lada da lalibe a cikin duhu ba. A cikin Sura arba'in da uku, daga aya ashirin da shida zuwa ashirin da takwas, nan ya tunashe su ne a kan dalilin da aka kore su Babila, babu wata hujja da za su ambata. su kuma barata, dalili shine sun yi zunubi mai yawan gaske. Ubangiji kuma ya cika maganarsa a aya ta ashirin da takwas, sa'an da ya kore su can, domin su je su yi tumbele da gumaka tun da gumaka suke son bautawa. A can ne, da suka shiga Babila suka gane cewa Allah shi ne Allah. Gumaka, ayyukan hannuwan mutum ne ba abin dogara ba. ai, da suka tuba Allah ya yi musu alheri ya kuma dawo da su zuwa ƙasarsu. A cikin Sura ta arba'in da hudu, ya tunawa Yakubu da Isra'ila yadda su ne zaɓaɓɓun mutanensa kuma shi ya siffanta su, kuma bisa ga alkawarinsa wanda ya yi da su, shi ne ya ce, Zai ba su ruwa ba za su ji kishi ba. ruhunsa kuma yana a kan zuriyar Yakubu. Shi yasa, Allah ya aiko annabawansa daga zuriyar Bani Isra'ila, domin cika aikinsa na ceto, almasihu ya zo aka yi mai mutuwa ta wulaƙanci aka kashe shi, amma Allah ya raya shi ya tashe shi ya hayar da shi sama kuma zai sake dawowa. Shi sa a aya ta shida zuwa takwas ya tabbatar musu da cewa ba wani Allah sai shi, babu kuma wani mai fansa sai shi. don haka shi za su tsayawa, su kuma bautawa da zuciya ɗaya. Don haka bai sauraro, ni da kai bari mu sani babu wani Allah sai Ubangiji Allah wanda ya aiko da Yesu almasihu. Aya tara zuwa ashirin, ya tuna musu da wautar bautar gumaka, da yake Ubangiji ya tabbatar mana da cewa babu wani Allah ban da shi. yana kuma da magana sosai akan waɗanda suke zuwa wurin gumaka da kuma waɗanda ma suke ƙera su, da kuma waɗanda suke bauta masu. To, anan ne Ubangiji, ya yi wa masu yin gumaka ba'a ya kuma bayyana wautarsu, sufufin da suke ginawa, ayyukan hannuwan mutane ne kawai maƙeri da masassaƙi, sukan gaji lokacin da suke ƙera gunki har sukan suma in ba su ci abinci ba, in kuma ba su sha ruwa ba. Mutane marasa iko sukan shirya gumaka waɗanda za su ce da su masu iko da daraja, amma ina babu wani iko ko daraja a wurin gumaka, gama wautar bautar gumaka, rashin hankali ne na ƙwarai. Ubangiji Allah ya ce, In sun gama sai su ajiye waɗannan alloli a gaban gida ko a waɗansu wurare, amma waɗannan alloli ba za su taɓa cetonsu ba sai dai Allah ne mai ceto mai fansa don haka ni da kai mai sauraro, Ubangiji shi ne mai fansanmu, mu watsa da gumaka, mu watsa da layu da guraye da duk waɗansu abubuwa da muke gani amma mu tsayawa Allah shi kaɗai, za kuma ya fanshe mu. Mun gode ma Allah. domin alkawarinka cikakke ne. Ka taimake mu matsaya kan shi cikin almasihu a cikin sunan Yesu almasihu mai cetonmu. Amin. Domin sauraronmu za mu dakata a nan a madadin injiniya mu ɗan Juma Ahmadu. Ni rabran yawa ga nake cewa Ubangiji Allah ya sake sada mu a wani shirin na gaba lafiya. Amin. Idan kuna da tambaya ko neman ƙarin bayani, sai ku tuntuɓe mu ta waɗannan lambobin wayar salula, sifili tara sifili. tara tara takwas takwas biyu takwas biyu bakwai ko kuma sifili takwas ɗaya shida biyu biyar shida uku tara uku shida Ubangiji ya albarkace ku duka, amin. A nan muka zo ga ƙarshen shirinmu na yau wanda ƙungiyar nazarin littafi mai tsarki wato TTD ta gabatar maku. Idan kana da tambaya cikin abin da ka ji ko kuma kana neman ƙarin bayani tare da neman shawara ko buƙatar addu'a, rubuto zuwa ga Radio Elwa akwatin gidan waya 465 465 Jos, Nigeria. Ku ci gaba da sauraron shirinmu a kullum daga karfe biyar zuwa biyar da rabi na safe. Ubangiji ya albarkace ku duka. Amin.